Gobe Asabar za a saki fim ɗin Bahu Bali na biyu a ƙasar China bayan ya yi suna a kasuwannin India. Fim ɗin da Sheti da Prabhas suka fito a matsayin taurari a ciki. Yanzu haka dai fim ɗin ya fi kowane fim siyar da tikiti wanda ya kasance sai ma mutum ya nema a ajiye masa kafin ya samu ya siya. Ana sa ran sai ya fi kowane fim siyar da tikiti a China. है यहाँ duk cewa fim din ya yi fice amma abin mamaki shine har yanzu bahu bali bai kai matsayin fim din bajirangi bai jan na salman khan ba Draman Kabir Khan wanda ya nuna a gidajen kallo dubu takwas a China a watannin baya da suka wuce, yayin da aka saki fim din SS na Rajmuli Magnum a gidajen kallo dubu bakwai. Ali na biyu ya nuna taurarin 'yan wasan fim ɗin Indiya Rana da Gubati, Tamana Bhatia, Ramya Krishnan, Satrayaj da Nasir a cikin fim ɗin. An kuma nuna fim ɗin da harshen yaren Hindi wanda ya samu ribar kuɗi har rufi 511 a lokacin da ake nuna wa masu nazari kafin a sake shi ga al'umma baki ɗaya.